tubali kashi na sittin da bakwai hawayen da suka cika idanun Aziz a lokacin da ya ji gaba ɗaya tausayinta ya ƙi da cika mashi zuciya cikin rawar murya mai nuna alamun kiya da jarumta cikin bayanai da yake ƙora ma Abba ya ci gaba da cewa zan auri Jannat ko da duk duniya za su kita. ni zan so Jannat zan rayu da ita zan zame mata inuwa wurin fakewa zan zame mata bangon abin jingina zan zame mata garkuwa mai kare ta daga dukkanin shirin da ko mahaifinta ba zan bar shi ya cutar da ita ba matukar ina raye sai dai in bayan raina a hankali wasu kwalla masu zafi suka gangaro daga cikin idanunsa da sauri ya sa hannu ya goge cike da jin takaicin halin mahaifin nasa. cikin rauni da ƙarya ya ce abba ban san menene makomar mahaifina ba a bisa mugun turban da ya ɗaura kansa na cutar da ɗan uwansa wadda ko Allah ba zai yafe masa wannan haƙƙin ba bare mu ya tawaye rayuwar Renard cikin tausasawa da nuna gamsuwa da kalamansa Abba Kabir ya ce nagode Aziz hakika kalaman da ka faɗa na tabbata daga cikin daga cikin zuciyarka suka fito tabbas kai ɗani na gari na san ba zan taɓa nadama akan ka ba nagode Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi ya baka iko rike wannan amarar da hannun bibbiyu cikin sanyin jiki ce amin ya Allah Abba A can cikin bedroom ko a hankali Raya ya dinga yin ƙasa da rigar Janna ta kasance wuyar rigar mai faɗi ne ya sa saman ƙirjinta ya bayyana sosai. Rikitattun idanun shi da suka gama kankancewa suka canza launi ya sauke su a saman ƙirjin natan da kusan rabin boots ɗinta sun leƙo daga sama. Wani irin mayan kallo yake musu baya ko ƙifta kamar wani mawuyacin zaki. Da ya samu nama, gaba ɗaya ya ji jijiyoyin jikinsa suna nema su daina aiki. Jannat kuwa sai sauke numfashi take cikin wani irin yanayi da take jin ta a ciki tana mamakin yadda yake mata wasu abubuwa masu kashe jiki da zuciya a kwanan nan gaba ɗaya ya sauya ita kanta ji take gabaki ɗaya kamar ba shi ba bata an gara ba sai ji ta yi ya ida ƙasa da rigarta don bars ɗinta suka samu damar ido fitowa daga cikin rigar ta sama cikin sauri ta idanun ta lokacin da ta je ya sauke hannunsa akan shulɓulinta wani irin mayan kallo da yake bin bars ɗinta da shi yasa ta yi da rikicewa jikinta ya ɗauki rawa jin yadda yake ya mutsa mata ƙirji. nan ta kira shi tana mai narke masa tana ƙara turo mashi kirjin nata. in mm, Janna ya amsa mata irin kalar murya da ta kira sa yana mai dare mata a ƙirjinta. Tamkar zai sume wani irin masifafin abu ta ji ya zirar mata cikin kwanta lokaci ɗaya manna bakinsa akan tabulan ta yi karkar haka ta fara bari gaba ɗaya ta rasa da me za ta kare kirjinta da shi ganin bata da abin da za kare da shi yasa cikin sauri ta afka kirjin shi gaba ɗaya jikin ta yana kakkarwa wata irin kakkarfar ajiyar zuciya ya sauki lokacin da ta haɗa kirjin su waje ɗaya da wani irin yanayi tsinci kanshi da sai da numfashi ya ɗauke na seconds biyu sannan ya dawo jikin shi wani irin tsuma yake kamar wanda aka manna wa kankara a hankali sa sanin shi duka biyun ya rungume ta da su tsam kamar zai huɗe sa ya saka ta saman yalwataccen gashin kanta da ya sha gyara ya cusa fuskar sa yana shakar kamshin da take fita a kanta a hankali sakar mata kis a tsakiyar kanta hannun shi ɗigo cikin kasarar ta gama rufe shi ɗan ɗago wuyanta yana shafawa ci wani irin salon mai rikitarwa sil da fuskar shi na cikin gashin ta yana sakar mata da kis ta ko ina har gangaro da kan shi goshinta yana ci gaba da kisin ɗinta ji ta yi gaba ɗaya ta yana shin rabuwa da jikinta saboda yanayin da ya saka ta a ciki cikin kasala ba tare ta buɗe ta ba ta shiga rigi zami shi kai murya can ƙasa take ta mm nan ci gaba da yin abin da yake yi ya ci gaba da yi ya fara fita hayyacinsa. Wani irin shock take ji a duk shafawar da yake ma wuyanta jin hannun shi ta yi daga wuyan nata yana so ƙasa da shi a hankali zuwa ƙirjinta cikin sauri ta aro jamta ta tura shi tare da ƙwace jikinta ta koma gefe tana kicanar gyara rigarta tana sauke numfashi da ƙarfi. Buɗe rauni idanun shi da suka koma kamar gaushi. Cikin rashin ƙarfin jiki da kasala ja kafafun shi zauna bakin gado gaba ɗaya jikinsa yana kakkarwa. Dafa kan shi da duka hannun shi biyu. Gani yadda yake ne nisa ta ƙara jan baya jikin bango ta jingine kanta tana cigaba da sauki a jar zuciya cike da tsoro da mamakinsa. Sun kusa minti biyar a haka babu wanda ya ce wa ɗan uwansa komai. Da ƙarfi yake sauke numfarfashi. Na tsawon lokaci a yanzu ya fara jin numfashin sa na sauka a hankali. Da ƙyar ya samu natsuwa ta fara saukar masa. gyara zaman su yayi tare da ɗan danne ɗinsa da ke zillo da goririn idanunsa sa da har a lokacin ba su koma ainihin kalar su ba ya kalle ta sai da ya ɗan saita kansa sanne da ƙyar iya buɗe bakinsa cikin wata iriyar murya da yake mata magana da ita wasu lokutan mabambanta ya ce yanke Aziz ne ya zo cikin mamaki ta kalle shi ido waje ta ce ya Aziz yana nan yana ina da ya tsarshe nuna mata hanyar falo dan ya kasa bata amsa sai da ya daga mata kai dan ko da yayi mata magana ba karamar jarumta ya aro ba har ya iya buɗe baki ya magana wani irin tsalle mai cike da jin daɗi ta yi da ƙarfin ciki na farin ciki ta yi lokaci guda ta yi saurin juya ta nufi falo shi wani irin zafin nama ya miƙe tare da da sauri ta juyo ta kalle cike da mamakin tsira ta dai idanun shi zuba mata a cikin nata cikin muryarsa da har a lokacin bata koma daidai ba ya ce na a haka zaki fita kallon jikinta ta yi sannan ta turo ɗan ƙaramin bakinta cikin muryar shagwaɓa ta ce yayi aziz ɗina ne ba wani irin kallo ya mata wadda ita kanta bata gane fasaran kallon da ya yi fi kama da harara ce to in ma ya aziz ɗinkin ne sai aka ce miki fita gaban shi aka yi kalle min mata kai bai san cewa ke a yanzu matar aure ba ce da yanzu da da yanzu ba ɗaya ba ne ba fa janna kike yi min mallakin mallaki na ban ban amince ki bari a rungume ki ba ko hannun ki taba taɓa wallahi Allah isa ban kuma yafe ba dan na da shi bai san irin mata matan da suke daidai da shi da suke da suka dace ya runguma ba ba tare da ya jira jin abin da za ta ce bai juya ya jawo hijab ta da yake ajiye a gefen gado da kanshi ya saka mata gashin gaban kanta ya ɗan fito ne ya sa hannu ya gyara mata shi sannan ya kama hannunta a hankali suka taka su dukansu jikinsu a mace suka fito falo a daidai lokacin da aziz ya katse wayar da suke da abba ya dago kan shi ba tare da ya janye wayar daga kunnensa bai ya sauke idanunsa akan su tamkar wata da tauraro haka ya gansu wani irin faɗuwar gaba ne ziyarce shi wanda shi kanshi bai san dalilin hakan ba lokacin da ya ga sun fito hannun su tsarkafe da juna rayan yana jifanta da wani irin shuɗin kalo mai wayar fassarawa kallon mamaki yake bin su da shi har suka iso tsakiyar falon sai a lokacin da ta ɗago kanta da yake sunkuyi tana kallon yadda yayi nan yake murza yatsarsa manoni cikin tafin hannunta Ganin yayan nata ya sa ta janye hannunta daga cikin rayan cikin tarin tarin farin ciki ta ce, Oyoyo ya Aziz ɗina, murmushi tare da miƙa mata hannu. Cikin sauri ta ta zauna bisa kujerar da take fuskantar wadda ya Aziz yake zaune a kai. Shi ko kai ya jinjina cikin jin sanyi a ransa da bata kama hannun Aziz ba. Wani kallon ta kai ce kyau Aziz din. dan har yau yana jin ciwon rungume shi. janna da yi. Shi ko Aziz ido ya zuba mata cikin matsanancin farin ciki da take ciki, jinta a ce ya Aziz ina kina ina ta kewarka. sai a lokacin Aziz ya sauke hannunsa da ya miƙa mata aro jarunta ya tare da saki murmushi ya ce I miss you too so much my jannat murmushin ke ta yi ganin yadda Yaran ɗin ya kicin kicin da fuska ai Aziz ya kwana biyu alhamdulillah janna da fatan na same ki lafiya ya faɗa yana matso bakin kujerar sun gaida kanta ta tana murmushi tare cewa lafiya lau muke ya su dadi na da abdul ina momi duk suna na lafiya lau jannat ya faɗa still da idanunsa suna a kanta don ta kasa sikiya da shi kamar yadda suke tun tasowarta duk da ya ga farin cikin ganinsa cikin ƙwayar idanunta sai aka cira ya matso shi ma fuskarsa ɗauke da murmushi mai cike da kishin aziz din ya sake miƙa masa hannu suka yi a kana ta sannu ya aziz ya ƙasar taku da gajiyan tseren bin matata murmushin yaƙi aziz ya tare da cewa to alhamdulillah ga mu a cikinta yau na ga wani can da ban sani ba da 'yar kyakkyawar ƙanwata da ta ɓace mana ba dole in yi tseren bibiya ba wani murmushin isa nan ne tare da ɗan juwa ya kalle ta cikin jin muryar anarke narke ce sweetheart ki ce mishi ya kwantar da hankalin shi mijinki na kula da ke da kyau kamar so kuwa ka kalamansa suka maida ta saboda tarin mamaki kawai sai ta zuba mishi idanu shi ko Aziz wani irin makoko ne ya tokare masa zuciya da lokacin wayar ta yi kara alamun shigowar text nan ya dauko wayar yana duba shi ko cikin wani irin taku ya juya zuwa inda take akan hannun c sita din da take zaune ya zauna saman sa Cikin tsare ta da maraitun ta idanun sai kamo tafin hannunta ya hada da nashi ya rike tare da daga mata girarsa daya kana ya karkaɗa mata harshen sa. Wani irin gyara ta ji lokacin da taushin kafin hannunsu ya hadu da juna. kara tsune kanta ta cike da jin kunya tana mai kishaniyar zara hannunta murmushin rayan din ya dan tsunkuyo da kanshi yana leka fuskar ta yana mai mata magana raɗa yadda Aziz din zai dan iya jin su sorry baby na na gajar da ke ko na na ki bacci ko ki hakuri zan goye ki bacci in biya bashi yadda ya maganar ne ya sa rure ta narke idanu tare zuba masa su daidai lokacin zai ya dago kanshi ya kalle shi wani irin bugun zuciya ne ya ziyarce shi lokaci guda ne fuskar sa dan canza gyaran murya ya tare da kokarin sai ta nutsu wasu sannan ya miƙe tsaye su dukan su dago kai suka yi suka kalle shi cike da shagaba jannan ta ce Aziz ya daga ka miƙe shi ya cikin boye da masa ya ce zan tafi ne kanwata ana jira na ledojin da ya shigo da su ne ya dauko ya miƙa mata yana cewa ga wannan kanwata ki kula da kanki kin ji ko kin san matsalar ki banda shan sanyi da ƙara magana na jujju ya kalli tsakiyar falon nasa yayin da rayan ko ya tone lips ɗinsa na ƙasa yana mai tsare su da ido Aziz kuwa cikin juya kai ya ce gashi gidan na kusan babu tsarin tsare lafiya daga sanyin ƙasar cikin yan fike-fike da ido rayan ya kalle shi tare da ina wadatar da ita da jiki jikina ne shi yasa ba buƙatar hita ko ba buƙatar hita ko hura wuta a cikin falon ko ba haka ba my life ido ta zura mishi kamar yar yayi shi kuwa aziz rumtsa idanun sai tare da mika mata laida hannu ta sa ta amsa tana mai mararita ta ce ya aziz amma dai zaka dawo ko kuma kaga ko ruwa baka sha ba a karo na biyu yayin murmushi ce eh jannati idan na samu lokaci zan damu hira yanzu me kike so in zo miki da shi idan zan zo da sauri ta kadira ya da jin yadda ya matsi hannunta sai kuwa ta kalli aziz da ya gyaran murya ita ma murmushin ta ce ba na buƙatar komai aziz zan zo dai zan saurari lokacin da zaka zo jinjina kai ya to insha Allah sannan ya maida kallon shi ga Ryan har lokacin hannun shi yana cikin na Jannat din yana murzawa wani irin takaici ne ji ya cika shi amma ya daure ya boye bacin ransa ya ce to rayan ni zan wuce a kurar min da kanwata kada sanyi musu ya illata min ita sai a lokacin ya dago ya kalle shi kusa dauke da murmushi ke ta yace tun yanzu mun dauka wani ka zo mana fa kada ka damu inda ina raye babu abin da zai cutar min da ita aljanna ta ce fa ta duniya dole in kula da ita komai janna rai a jagora zai ce ni ma haka na so rayan sai dai jiran da aka yi min ne zai sa in tafi yanzu amma insha Allah zan dawo wata rana to shikenan muna nan muna jiran dawar ka ya Aziz wani shi Aziz ya ce insha Allah miƙewa rayan yayi har a lokacin su suna tsake da na juna ita kuwa janna ta miƙe cikin sauri Aziz ya wuce gaba suna biye da shi a baya suka karka shi har wajen kofa suka yi ban kwana bayan ɗaukar ma Jannat alƙawarin sake dawa gidan nasu sai da suka sake musafaha da rayan sannan ya tafi Jannat tana ɗaga mishi hannu bayan tafi suka dawo falon suka zauna nan ta buɗe darajin da ya bata riguna ta gani irin na sanyi masu kyau cikin farin ciki ta ɗaga tana gani sannan ta juya ta kalli Ryan ta ce nan bai kula ta ba sai tura baki dai kamar yaro karami ya kwaba fuska nan kalli rigunan da da Aziz sai kama masu kyau Allah ya mishi albarka kamar ya sani daman sun yana damuna a garin nan kalli wannan rigar ta fada a lokacin da take daga wata rigar sanyi mai kyau sai a lokacin da ɗago da ta fuska ya dan bata ya dan ce rigunan ma ba su yi kyau ba ciki da maki ta ce nan ba su da kyau ba ka ce fa kalle su fa kai ya gida mata tare da cewa eh ba su ba su da kyau bai jira da za ta ce bai miƙe ya nufi bedroom ɗin nasa odon ɗin shi ya buɗe ya dauko wata leda kana ya ya fito inda ya barta ya same ta a tsaye a yadda ya barta rike da rigunan amsar na hannun ta yayi ya maida a cikin ledar su ya wurga a bayan kujera yana cewa ba na son wannan da idanu ta bi kayan da ya wurgar shi ma kalan ta ya miƙa mata ledar da ya fito da ita ce amshi wannan kisa amsa ta cike da amaki da sanyi jiki ta ce to nawa ne ne wannan ɗin ba tare da ya janye idanun shi akan ta bai ce duba ki gani da wannan da na yanki wanne ya fi kyau Matar ta ce kuma ta buɗe ledar ta fito da rigunan sanyi ne masu kyau masu masifar kyau da taushi kala uku. Pink, brown and black irin masu gashin nan Ita kanta sosai ta ji rigunan sun burge ta. Dogoma ta kalle shi a lokacin idanunsa suna kan nata. Hannuwansa haɗe a ƙirjinsa ya ɗan karkata kai. Gefe yana jira ya ji abin da za ta ce. Sunwai da kanta ta yi tana kallon ƙasa cikin tautausan murya cikin irin shagwaba ta ce duk suna da kyau sosai. Ka iya zabi amma ina son na yayana. Cizalis ɗin sai ya sanna cikin sai murya sai ce ina yanki ki so ko namijinki. Dago kai ta yi ta kalle shi ganin ya tsare ta da idanu. Hannun shi sun harɗe a na sa Murmushi ce ba tare ta ba shi amsar tambayar shi ba. Na gode sosai na, Allah ya ƙara buɗe. Lamshi idanun shi cike da jin daɗin sannan ya jinjina mata kai ba tare da ya ce komai bai wuce ba din nasa a bakin gado ya zauna yana mai sakin tattun sa murmushi. ya dauko sistan din yana fara aiki da aka turo mishi a imel daga kamfani yana yin aiki cike da farin ciki ita kuwa janna cikin sanyinta ta ɗauki ledar ta wuce bedroom ɗinta tana shiga ta ɗan ta adana kayan cikin wardrobe ɗinta juyar da za ta yi ta hango wayarta take saman besa tana haske ta fara ringin cikin sanyinta ta ce ta ɗauka wayar anti anti fauziya ce ya bayyana a screen ɗin wayar ya sa ta yi saurin sai da ta zauna bakin gado sannan ta yi fikin tare da yin sallama daga can bangaren aka amsa gaisa suka yi da anti fauziya gyara zama anti jannat ta ce mai anti ya aiki alhamdulillah jannat ya mijin na naki sai da ta kalli kofa sun ce yana nan lafiya lau mai anti masha Allah jannat ya labarin ki wadda mijinta ke cewa cakulet ya fiye mishi ta ya fiye mishi mace yadda da ta yi shirin hmm ya fara canzawa anti sanya numfashin ta zai tare da gyara zama don tana son ba ta shawarar da take da yakinin zai kona ruwan kan duk namijin da mace kamar Janna za ta yi mishi su hmm, to Janna ki kai mata sako na ki ce mata lalle tabbas ya kamata ta fara juya matakin ta na ya mace ta nuna mishi ta mata ce tana da bambanci sosai da chocolate shawarwari masu zafi ta ratsa zuciya anti ba zai ta bata akan yadda mace za ta ja hankalinta mijinta ta tashi ya bambance tsakanin aya da tsakuwa sannan ƙara magana da cewa yanzu ma kira ta ce ta daina raba kwanciya da shi ta kiyaye kada ta ji tsoron sa domin tsoro zai hana ta neman matsayin ta cikin sai muryar ta Jannat ta sauki dogon numfashi tana ta ce to ai yana bata tsoro akai yadda yake abubuwa ne mai anti da ran ta zai ta ce to ai a rayuwar auren kenan Janet kawai dai kar ta yarda ta bashi kanta har sai ta tabbatar da ya kamu da santa kafin ta mallaka mishi kanta. ta gara shi ta yadda zai yi lashe aman da yi da kansa ta dage ta dinga shiga wadda za ta ja hankalinsa da tafiya mai jan hankali sannan ta dinga kasance a kusa da shi a duk lokacin da yake gida ki sa mata turarukan da na aika miki kar su rabu kuma kwanci don kwanci a tare yana kara kusanci da juna ta cire tsoronsa a ranta haka kar shakuwa za ta shiga a tsakaninsu cike da gamsa da magana antinta ta ce to anti insha Allah zan yi mata bayani insha Allah sai ta gigita shi gigitar da zai gane bambancin tsakanin mace da chocolate sun dade suna waya da anti su suleiman ta bata shawarwari masu tarin yawa daga bisani suka yi sallama tana ijewar ta saki wani irin ta tasosan mamurshi mai cike da manufofi an kai ta jiya ta shiga batar wanka ta yi da ruwa mai dan karen dauki saboda ana yin sanyi sosai kyau ɗin alwala ana yin sanyi sosai yau din alwala ta kana ta fito bayan ta saka batrop mai kauri kai tsaye gaban dressa miro ta tsaya ƙaramin tuwal ɗin da ke hannunta ta sa tana tsane ruwan jikinta man kulatar sirri ta shafa a duk lugan na sakko na jikinta kana ta juya da, da sauri ta buɗe akwatin kanta wasu riga dondo da yambi ta zaro ta kimsa kanta ciki wando mai ƙauri irin na sanyi nan tuf ya matse ta sai rigar mai ɗan sawo har kan gwiwarta ta zo mata kana daga sama daidai da cikinta daga ƙugunta zuwa ƙasa kuma a buɗe yake wasu manyan botuna ne a jere gaban rigar sai gefe gefen rigar kuma da igiyoyi gaba ɗaya kalan su navy blue ne mai masifar kyau da sheki sauri sauri ta dawo gaban dressing mirror da ta ɗan shafa fuska ta kana ta shafa sirar lipstick ɗinta mai sheki turare ta fesa kuma ta kama tufke gashin kanta dan mayafin da yake da fuskar hijabi red color ta ɗauka ta sa a kanta tare yin rolling nashi fuskar ta fito zero sifili a tsakiyar kanta a tsakiya a can ɗakin dakta Rayyan mai nasara kuwa aiki yake cike da jin daɗi da farin cikin da shi kansa bai san na menene ba numfashi bisa tare da kallon agogon hannunsa ɗan lokacin sallar asar ya sa shi miƙewa tsaye tare da wuce a bathroom nashi alaulaika na fito kai tsaye masallaci ya wuce ita ma zanar ganin lokacin sallah ya yi sa ta ji faɗa sallah ya fita da sallah a hankali fesa da numfashi bayan ya dawo daga masallaci cikin shauƙi na fi kofar ɗakin ta yana mai kala agogon hannunsa inda ya karfe hudu da kwata na yamma a hankali tura kofar ɗakin tare da sa kansa a bakin sa ɗauke da sallama assalamu alaikum janna ya ƙare sallamar yana kiran sunanta daga ƙasan maƙoshinsa ita kwa janar da ke ninnige tsala hankali ta je ta kalli shi masha Allah ya furta ba tare da shirya hakan ba ita kwa juya kwayar idan ta je cikin alamun bacci ta ce na'am na wani sayayyen numfashi ya fi sarka na hankali ya fara takuwa zuwa tsakiyar ɗakin murya ta sushe ce baki an sami sallama ta ba cikin sanyi ta ce afwan wa alaikas salam numfashi ɗan fesar tare da sunkuyowa kan goshinta ya manna mata kis zan dakata a nan kar ku manta ku yi subscribing mana like ma aibici na gaba